to honorable ko za mu samu cikakken suna da mazaɓa da jam'iyya a sunana a garba datti muhammad ina wakiltar mazaɓan sabon garin zaria daga jihar kaduna a majalisar wakilai ta tarayya a ni dan jam'iyyar apc to akwai wata doka ko kuma ƙudurin doka da ka kawo gaban majalisar wakilai da ake ganin ya kamata wai a cikin ƙudurin dokan nan a rage wa shugaban ƙasa ƙarfin hukuntawa ko kuma cire shugabannin eh, shari'a a ƙasa eto eh a ina ganin mutane ba su fahimci inda ƙudurin ike ba ana magana akan sashi na 292 karamin sashi na ɗaya wanda ake ce ma da a da ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya kamar inda wanda aka gyara saboda in kika dubi dokan dokan ina magana ne a kan hanyoyin da za a iya cire shugabannin kotuna na ƙasa to a ciki an nuna gwamna da 'yan majalisar shi ko shugaban ƙasa da 'yan majalisa ne kawai za su iya cirewa in aka samu ƙuri'a biyu bisa uku so ita hukumar njc wata national judicial council a wanda ita ke da horon hukunta sauran alkalai ba a bata wani rawa da za ta taka ba to irin wannan sai ya sa a cikin alif 2012 aka samu wani rigima rashin jituwa tsakanin gwamnan a jihar kwara da ita babban mai shari'a ta jiha gwamnan abin da ya kawai sai ya kira 'yan majalisar shi sai ya ce a ku zo tun da matan nan muna da matsala da ita mu cire ta kawai ba tare da wani kwakwaren dalili ba sai suka ce sun cire ta saboda sun ce tsarin mulki ya ba su dama aka samu ƙara'a biyu bisa uku to ta tafi kotu ƙaramin kotu ta an tafi court of appeal har zuwa kotun koli a nan kotun koli ta yanke hukunci cewa koran da aka yi mata bai yi ba ta ce suna ganin akwai ɗan kuskure da aka samu a tsarin mulkin najeriya in dai zai ba su dama su za su ɗauki ma'aikata su za su ƙara musu girma su za su riƙa kula da su a ce kuma ba su da hannu wurin hukunta su su suwa kenan eh, kotun koli ta yi wannan hukunci cewa a ce ita hukuman kula da masu shari'a ba ta da hannu to akwai kuskure don haka suka ce wannan abu wannan kura da aka yi mata sun rusa shi sannan dalili na biyu da suka bayar sai suka ce bangaren zartarwa da bangaren majalisa ba su da kwararrun da za su iya binciko laifin shin wa'annan shin sun kasa aiwatar da aikinsu sun yi laifi na rashin ɗa'a ko cin hanci da rashawa ko kuma laifi na ƙin bayyana asalin abin da suka mallaka da ake cema code of conduct to a bisa da wannan dalili su kansu sun yadda cewa ba a ba su wani rawa da za su taka to a bisa wannan dalili sai suka soke to amma tun da ita kotun koli ta riga ta yi hukunci Hukuncin ta ko da daɗi ko ba daɗi ya riga zama doka ya zama kamar doka amma su ba su da hurumin da kuma za su iya yin doka yin doka majalisa kaɗai ke da wannan hurumin to sai muka ga dan abin ya daidaitu da irin wannan judgment da suka yi da hukunci da suka yanke shi yasa muka kawo wannan kudirin don ya yi daidai da wannan kudirin na biyu kuma a tabbatar cewa ba wani alkali da za a cire saboda kila ina da matsala ko da shugaban kasa ko da 'yan majalisu ko gwamna ko da 'yan majalisu kawai a zo a cire su ba tare da wani gaba ɗaya shashin bai yi maganan cewa sai ana da wani tabbataccen shaida ba su yan njc shine suka sa kansu a ciki to don ya zama daidai da wannan kudirin saboda kuma ita babban kotun koli tana da hurumin in ta yanke hukunci gobe ta zo ta ce a hukuncin nan da muka taba yi lokaci kaza akwai kuskure yanzu ga wani sabon hukunci don kar a ta rika kaiwa da komowa sai muka ce to gara mu gyara ya zama ya daidaita da wannan hukuncin nasu da suka riga suka bayar ko da ba mu yi wannan dokan ba za a ci gaba da amfani da wannan hukuncin da suka to amma sai muka ce gara gyara shi ya zama doka ya zama daidai da ita babban kotun koli ta ta amince da shi to eh, kundin tsarin mulki za ku gyara kenan yanzu eh dama kundin tsarin mulki ne wannan abu baya da wani masaba da abin da ake yanzu na maganan alkalai da hukumomin tsaro a ah, baya da nasaba da shi ya dai zo daidai kusan lokacin da aka yi don kamar da na gaya muku wannan an riga an yi first reading tun 23 ga watan 6 so ba su da wani alaka to wace doka ce ta kafa wannan hukuma mai kula da alkalai kundin tsarin mulkin najeriya ne in kika duba paragraph 21 ba da cha na part 1 na third schedule na kundin tsarin mulkin najeriya a nan kuma sai suka yi maganan inda za a iya kuma hukunta shugabannin kotuna suka ce su ne za su ba da shawara ga shugaban ƙasa ko gwamna don cire alkali a nan kuma wannan paragraf na third shedul gaba ɗaya sai kuma ya cire 'yan majalisu a ciki to su abin da suka yi kokari yanzu su yi shine su daidaita wayannan tsarin guda biyu ya zamanto ya a daina samun saɓani in an zo kowa an riga an san matsayin shi ba sai an karanta nan daban a zo a karanta nan to wannan shine dalilin kudurin dokar taka kenan yanzu shine dalilin kudurin mu daidaita ya daidai da da hukuncin da babban kotun koli ta yi musamman akan shari'an da aka yi da justice raliat ilelu habib babbar jojin jihar kwara wanda suka samu sabani da gwamna da 'yan majalisu suka cire ta aka yi rigima aka yi kara har zuwa kotun koli kotun koli kuma suka nuna wannan abu bai yiwu ba saboda ba a sa sa ciki duk da tsarin mulki ya fitar da suna ganin akwai kuskure da aka samu daga tsarin mulki to wannan kuskuren su ba za su iya gyara dokan ba mu ne kawai za mu iya gyara shi yasa na kawo wannan kudiri don a gyara ya tafi sambai ya zamanto ba a samun wani baraka ko rashin jituwa wurin fasarar wannan kudiri saboda haka wannan ƙudurin doka taka ba wai kayo shi ne don ya rage ma baka yo ta don ta rage ma shugaban ƙasa ƙarfi ba a batun cire shugabannin kotuna. Ai kuka duba yanzu ma abin da ake ciki kenan. Tunda yanzu in ka duba a cikin wanda aka dakatar da su ita NJC ta dakatar. Ai har da Chief Jojin jihar Enugu wanda yake a da a tsarin su ba sa ciki. amma saboda wannan hukuncin na babban kotun koli shi yasa yanzu sun ba kansu wannan ba kotun koli ta ba su wannan karfin yanzu in muka gyara masu wannan ba wani wanda zai sake kawo rashin jituwa kawai in an zo abu ne zai zamanto bayyananne a buɗe yake ba sai an ta wahalan yaya za mu yi da wannan matsalar ba a'a mun ga mun gyara saboda wannan already yanzu abin da suke amfani da shi kenan a babban cajin inugu uh, justice umar zileke yana cikin wanda aka hukunta amma tsarin in kika kaga duba tsarin mulkin ba su da wannan hurumin. mun gode kwarai honorable